وما لاحد عنده من نعمه تجزى kuma ba wai yana ciyar da abin da yake ciyarwa bane daga dukiyarsa domin ya saka ma wani wata ni'ima da ya masa a baya